min riyadul zikri wal yan uwa masu albarka kamar kullum yadda muka saba bayyana falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah mun fara tattauna wasu jerangiyar ababe da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake neman tsari daga gare su musamman saboda shaidan yana yin wato shigo mutane ta waɗannan ɓangarori da dama a yau insha Allah za mu ji wasu ababai masu matuƙar girma da kuma muhimmanci kwarai da gaske da annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan neman tsarin Allah daga gare su Limamin Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga sayyida Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda a inda take ba da labari cewa ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance duk sanda ya yi sallah wato sallan nan ta farilla ne ko ta nafila to annabi baya gushewa yana neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم waɗannan lafuzza ko kalmi guda hudu suna ma'ana bayani game da na farko neman tsaron Allah maɗaukakin sarki daga azabar kabari kabari dai kamar yadda kowa ya sani shine masauki na farko da ake tarban ɗan adam yayin da ya gama wannan rayuwa ta duniya zai fara rayuwa ta tashin alkiyama domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi ne duk wanda ya mutu to fa shi tashin kiyama shi ya riga ya tsaye dan haka kabari shine zai zama wurin da zai gano menene abin da zai biyo bayan wannan rayuwa a cikin jirgin hutubobi da muka gabatar mun yi bayani game da cewa kabari yana da fuskoki guda biyu ɗaya abin da ke faruwa ga wannan gangan jiki naka a cikin kabari ya kamata kowa ce yana da wato a kan shi sannan na biyu ranka menene yake faruwa da shi a cikin kabari daga nan zaka gane amsan da wasu suke yawan tambaya cewa to idan mutum ya mutu wasu ba a binne gawansu ma'ana gangan jikin ba a binne shi wasu za a aje shi a wani wuri da ake killace gawawaki ana ta fesa mishi wasu magunguna domin kada jikin ya lalace to ina hukuncin tambayan kabari da ake a wannan lokaci a wannan tambaya ni'ima da azaba a karan farko yana da alaka ne da ruhin dan adam to shi kuma ruhin da zaran an zare shi zai shiga wannan rayuwa da haka yanzu gangan jikin ya rage ko a kona shi ko a ajiye shi akan iska ya bushe ko a saka shi a cikin rami ko a saka a ruwa wannan duk zai hana a yi mishi abubuwan da za a yi mishi a cikin kabari Allah maɗaukakin sarki ya a tsare mu daga azabar kabari a nan ne muka bayyana wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da halin da wato dan adam yake shiga yayin da ya shiga kabari annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau cikin wani hadisi na al-Imam Tirmidhi yake cewa dan adam bai taba ganin abin da yake tsorata shi kamar abin da yake a cikin kabari ba kabari abin tsoro ne jama'a yana firgitarwa yana tsoratarwa yana razanarwa abin da zai zama saukinka a cikin kabari shine abin da ka aikata da haka mu aikata alkhairi domin mu samu ainihin wato saukin al'amari a cikin kabari to kun ji shi kanshi manzon Allah yana neman Allah ya tsare shi daga azabar kabari in ko manzon Allah zai nemi tsari daga azabar kabari kaga min ba da aula wanda ba shi ba abu na biyu annabi yakan neman tsari daga ainihin wato fitinan jujal. Jujal shi ma wani fitinannen ainihin wato halitta ne wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai zo a ƙarshe ƙarshen duniya shi ma ya zo ya jarabci al'umma ya sa da yawa da ainihin wato kafircewa Allah sannan ya ɗibe su a matsayin mabiyan shi ya shigar da su ta kun ga wannan yana daga cikin maganar da muke yi waɗannan su ne rundunoni ko sojoji da shedan zai rinka amfani da su wajen yaga ya kauda dan adam daga hanyar Allah zuwa hanyar shi Allah ya tsare da haka jama'a mu yawaita neman tsarin Allah daga ainihin wato jujal shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi karatu masu dimbin yawa game da matsalar jujal har a inda annabi yake cewa babu wani annabi da ya zo kafin sai da yawa al'umman shi bayani game da dajjal da haka ni ma ba zan bar al'umma ta ba sai na yi musu bayani game da shi ranar da ku annabi ya musu karatu game da dajjal wallahi sahabbai kasa tashi suka yi daga inda annabi ya musu wa'azi annabi ya shiga gida ya dawo can da hantsi ya zo ya ga kowa ya yi zuruzu annabi ya ce lafiya yau ba kasuwa ne ba kaza ba kaza suka ce akwai to ya aka yi kai kai wa'azi game da dajjal shine kowa yake tsoron kada ya tashi ya haɗu da jijjal kan hanya Wala kowa ya zama shi daga nan nabi ce ku kwantar da hankalinku da jijjal zai bayyana ina tare da ku ni ne zan zama wato wanda zai jibinta al'amarin kowane mai imani amma matsalar shi ne idan jijjal ya zo a lokacin ba na tare da ku to kowa ya san yadda zai kare kanshi to daga cikin hanyoyi da annabi ya kawo mana na neman kariya daga shi shine irin waɗannan addu'o'i domin shi fitinan jijjal ko da wanda ya mutu bai tsira ba Allah ya bashi iko zai iya tada kabari zai iya tada gawa komai dadewar shi a cikin kabarin sannan ya sa ya imani da shi a matsayin shi ne Allah in ya imani sannan ya kashe shi kuma ya ƙara mutuwa to kaga ba wanda yake da garanti akan wannan wurare biyu ne kadai annabi yace ba zai iya shiga ba duk duniyar nan daga makka sai faiba madina kenan amma ba inda ba zai karaɗe ba kuma a cikin kwana arba'in saurin shi kamar an yi wato ruwa ne da yake gangarawa a lokacin da aka yi ruwan saman nan Allah ka tsare mu daga fitinar jiji sannan annabi ya bada kuma ayoyi goma na farkon da kafi ko ayoyi goma na ƙarshe cewa idan Allah ya kaddari kai kana da rai a lokacin da jijjal ya zo sai ka karanta mushi to wannan shine kamar makaminka da da'ini wato shi jijjal ne kenan abu na uku annabi yana neman Allah ya tsare shi daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa min fitnatil mahya wal mamat rayuwar nan dai fitintunu ga yanan dukkan mu muna iya shaidawa fitinan yau daban na gobe daban ka ji a nan ka ji a can tun da kana ji a wasu uwar duniya ne ana bada labarin wasu abubuwa yanzu abin ya zo at your doctor za ka ji din immediate wanda ka sani al'amari ya faru da shi dubi dai wannan rashin zaman lafiya na yin yawa sosai sace-sacen al'umma da ake yi na ta'addanci na barna na gasunan fyaɗe da 'ya'ya ƙanana yarinya 'yar wata hudu ƙasa da haka ka ji wani ƙaso shekara hamsin arba'in yana yi wasu yana neman ya zina da ita Allah ya kiyaye to duka irin waɗannan su ne fitintunan rayuwa da ma sannan uwa uba ga halin da aka shiga na abubuwan fitintunu da suke cinye imani domin duk cikin waɗannan fitintunu ba wanda ya kai fitina kama wanda zai ci ya raba ka da imaninka to kuma mutane da dama al'amarin duniya yakan iya sa su rufe ido ko da za su yi asarar imaninsu ne ba sa damuwa da mutum ya ji cewa ga abu kaza na duniya zai rasa ko zai same shi sai a ce mai to kaɗan yi kaza mana ai mutane na yi haka za ka ji ana ta bayar ka shawarwari to wanda Allah ya tsare shi shine sai Allah ya tsare mishi imanin shi bai rasa imanin shi ba to ko da ka rasa duniya mai sauki amma mafi girma shine asarar da mutum zai yi na imani Allah ka tsare mu da aka shi yasa annabi yake neman tsarin Allah daga ainihin wato fitinar rayuwa sai kuma fitinar mutuwa daga cikin fitintunin mutuwa shine shedan har last point da mutum zai rasu baya rabuwa da shi sai ya ga yayi iya yin shi wajen ya ga ya da mutum a daidai lokacin da yake dab da mutuwa al Ahmad aka bada labari cewa an same shi a daidai lokacin da yake gargaran mutuwa sai ainihin wato aka je yana cewa la ba'd la ba'd lafiya sai ce wallahi ina kwancen nan Shi shine ainihin wato mutum mutumi ko hoton shedan iblis sai bayyana gare shi sai yana ce mai o oh, kai dai imamu ahmad Allah ya tsare ka daga sharri na ba yadda ban yi in gana batar da kai ba Ga shi har zaka mutu ban samu wani rabo tare da kai ba imamu ahmad sai ce a'a wayo kake neman kamar har yanzu ban tsira ba wato abin da ya so imamu ahmad a lokacin ya ji gire ya ta haba ainihin wasa ne shi kenan shaidan mugun bawa Allah ka tsare mu daga sharri to kaga har a bakin mutuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya tsare shi an ya tahabbata ni shaitan inda al-maut Allah ka tsare ni daga shaytan ya ainihin wato cutar da ni a lokacin mutuwa da haka wannan shine daga cikin fitintunan rayuwa da kuma ainihin wato na mutuwa abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan neman tsari Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga al duk wani abu da zai sa ya saba wa Allah wato duk wani element ko wani factor da zai sa mutum ya saba wa Allah to annabi yana neman Allah ya tsare shi daga gare shi shi yasa daga cikin abubuwan da annabi yake ne yawan neman tsarin Allah shine fatara talauci domin wannan yana daga cikin abin da yake sa mutum zassauki sai ya saba wa Allah idan mutum ya shiga cikin halin kunci da yunwa da fatara da talauci da ya ɗan ga wani abin haramun sai ya ɗan fara mai da barbar wuce. to ai wasu malamai ma sun ce dama ya halatta ai wasu ma ba haka bane jama'a to haka za a yi ta waɗannan abubuwa to duk hanyoyi ne da Allah madaukakin sarki ya baiwa shaitan dama ya rika fasar da to in kana neman tsarin Allah sai Allah ya rika kare ka sannan wal magram taurin bashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai wannan gaban ita kanta a sayyida Aisha cikin karshen hadisin sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko kuma wani daga cikin da ainihin wato suka ji annabi na wannan addu'a suka ce ya manzo Allah ma aksara ma tasta ma tasta'iru min al-maghrib me yasa kake da yawan roƙon Allah ya tsare ka ne daga taurin bashi wato suna mamaki haba amma annabi duk addu'a da zaka yi sai ka ce Allah ya tsare ka daga taurin bashi annabi yace bashi shi ma bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula idha gharima yadda al'amari yake shine idan mutum yana da taurin bashi to haddasa ba kasa ba duk sanda zai magana ta ya sa ƙarya ce saboda ya ci bashin wannan ya ci na wannan ya ci wannan ya ce gobe goben nan wani kuɗi yake jira kaga daga wannan maganar ƙarya ne ba abin da yake jira ana haɗuwa gobe sai ya ce wallahi an ce akwai network matsala ne bai shiga a banki ba <laughs> kun gani shi da nan sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake neman Allah ya tsare shi daga cin bashin ba kaga ma'ana shi zai iya sa ka jawo wa kanka laifi na yin ƙarya kenan Allah ka tsare sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa wa'ada fa ahlafa bashi yana sa mutum ya alƙawari ya saba mu haɗu da kai a nan gobe to gobe sai ka gance ya ma bagar me ya jawo mai wannan saboda wannan bashi shi yasa waɗannan abubuwa ne da ya kamata dukkan mu yi ƙoƙari? gashi mun ji a sallallahu alaihi wasallam a kowane sallah daga cikin salloli shi yakan yi manzo Allah yakan yin su a lokacin da ya zo tahiyar karshe yayi tahiya yayi salatar annabi to kafin ya fara duk wani addu'a da ake yi bayan tahiya sai ya fara neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu da haka jama'a mu ma sai mu kokari Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana zuri'an mu na'am wa alaikum assalam na'am eh na haka eh mu je samu abu wannan abu gaskiya eh. eh Allah ga furrai gaskiya ne wannan yana daga cikin hanyoyi da shedan yake biyo mutane har ya batar da wasu suka koma murji'awa ma'ana sai mutum ya zo ya same ka cewa abu kaza ba kyau kowa ya san ba kyau amma ka dan samu ka dan yi mana koda daga baya to waye sanar shirka ka kai daga baya din me kake tunani kana cikin aikatawa kuma mala'ikan mutuwa ya zo kaga kuma mutum ana tare shi ne akan abin da ya mutu akai idan haka yana malami ya buga misali cewa kamar misali lokacin da za su dawo wannan hutu hali da aka shiga ciki aka hana su tafiya da sauransu sai wasu ka rinka cewa a dan ba da cin hancin nan mana inda ana ba wasu cin hanci su sai da za su sulala su saka a cikin abin hawa ka taho shi ne aka rinka ba su irin waɗannan shawarwari to banda wannan ma za ka ga a cikin munasabobi da yawa mutum na neman aiki ya daɗe ba aiki ya yi karatun ya tara takardun ya ce to kai ne an gaya maka tintini ka nemo dubu ɗari shida ka bada shi wannan ba wani abu bane daga baya Allah ma ya ga kayi kokari kayi talat al-ghaiba ka je ka ga gaibin ne ka gano haka wannan duk ba daidai bane ko kuma irin yadda zaka ga an zo za a irin wannan sha'ani ne sai a rika kawo muke to ka dan bari mana dan yi dan je wannan abubuwa na kwana ɗaya dai eh sha'anin mata ko na kwana daya. to dama wuta jama'a cikin kwana nawa ake shiga wuta ne bala ta mutum ya fara tunanin cewa to shikenan dai to gaskiya da ma duk wani abu da kazan zai jawo maka zunubi ka yi ƙoƙari iyayen ka ga ka tsare shi gwargwado yadda kake tsaron Allah gwargwado da Allah zai tsare ka ihfazillah yahfaz ka kiyaye dokokin Allah shi ma Allah zai tsare ka da haka Allah ya ga da gaske kake ainihin ƙoƙari kiyaye abin da ya hana don Allah zai rinka kawo maka makharaja shine ma'anar wa man yattaqillaha yata'allahu makharaja amma matsalolin mu shine mu ma takawan mu ne ba shi da nagarta kuma mu muna son mu samu mafita a cikin matsalolin mu da haka kai haƙuri ko da wannan abu zai zama sanadiyar da za ka rasa rayuwarka ba kai asara ba jama'a dan asara mafi girma shine mutum a ya asarar lahira amma a nan duniya duk abin da kai asara Allah zai iya mai zai maka shiga abin da ya fi alkhairi to ni gaskiya ina ganin duk wani abu wanda ya zama wato mutum yana iya jurewa a kai ka jure a kai kare kai ta zuwa ga sabon Allah ya fi maka alkhairi da shi aito ai to kaɗan ai malam wane ma yayi malam wane ma ga nan yayi to kabarin kare da na malam wani ba ɗaya bane da haka abinda zaka je ka tare a cikin wari ba wanda zai zo ya kai ka a jimani ko kuma rasace shi Allah ya kiyaye to abin da yafi dacewa irin waɗannan hali shine kai dai kai kokari ka ka dage ta. akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana yi wa wani bawa dariya shine bawa ne yana da wani bukata ya nema ya nema da jima mana abin ya dade shi a wajen shi sai ana dab Allah na shirin zai biya mai bukatar shi kuma kawai sai ya gajan haƙuri sai ce ni na ma fasa ma tuntun ma na yi ta yi ma sai Allah ya mishi dariya aka annabi ya bayyana to kaga wannan yake nuna shi continuity wajen abin da kake nema wajen kuma ka rike imanin ka ba tare da ka saba wa Allah ba yana da matukar fa'ida Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu nasaba ta gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم